tawagar gwamnatin jihar borno karkashin jagorancin dr bula biyu, ta shaida wa muryar amurka cewa sun kawo ziyara sansanin malkohi da ke yola fadar jihar adamawa ne domin ganewa idanunsu halin da mafi yawa daga cikin mata da yara 275 da rundunar sojojin najeriya ta ceto daga kurmin sambisa sama da mako ɗaya da ya gabata waɗanda yawancin su yan asalin jihar borno ne kafin gwamnati ta san mataki na gaba da za ta ɗauka batun sake maido da su gidajensu ko kuma sabbin gunayi ba abu ne na gaggawa ba ganin cewa kawo yanzu akwai sauran mayakan kungiyar boko haram din boye cikin kurmin sambisa da ke kai hare-hare na sari kano ke kan ƙauyuka da birane wannan ma shi yasa gwamnatin jihar borno ke ci gaba da ajiye 'yan gudun hijira sama da miliyan ɗaya a sansanoni sama da talatin inda take kashe abin da ya zarce naira miliyan ɗari shida wajen ciyar da su da samar musu da kayayyakin alatu da su suke bukata yau da gobe na tambayi dr bulama Magubiyo yadda zai iya kwatanta girman matsalar boko haram na tsawon shekaru shida da suka share suna addabar al'ummar arewa maso gabashin najeriya wanda muke borno muka fahimce su yawanci 'yan najeriya ba su fahimce su ba idan kamar boko haram sun kama gari ka je ka su daga garin sun fita wai ba tafiya suka yi ba za su bosu a cikin dazuna in fact za su zama more dangerous don da suna zane a gari daya yanzu kuma suna cikin dazuna za su hawa kan itatuwa su shiga koguna su shiga kauyuka kanana kanana su ji su yi boko haram villages su zanna kuma a da kamar shekaru uku hudu da suka wuce mutane suna bada labarai cewa sun ga ana tsare motoci masu ɗaukar siminti da rodi da katako yan boko haram suna shiga da su cikin hamis ba wanda ya ga fitowa motocin na sai shigo su muna zoto ko boko haram sun yi irin dakunan nan na karkashin kasa irin wanda ake a lokacin yaki abin da ya sa muka yi tunanin haka sun taba yi wannan a cikin maiduguri sun yi iri wannan banka din guda daya wanda zai doki akalla su da ribiya in wanda zai yi wannan a cikin maiduguri akan idon mutane a cikin tsakiyar gari a balabarin garan na maiduguri in ka ba shi dama a cikin dajin da ba wanda ke kula da shi sai shine mai iko ya yi shekara hudu biyar abin da zai kawai allah ne ya sani wata matsala da ta kunno kai kuma a sansanin yan gudun hijira na malkoyi da ke yola fadar jihar adamawa ita ce ta fargabar da jama'a ke yi har da su ma tsofaffin 'yan gudun hijira da ke zaune a muhalli daya da waɗanda aka kubuto daga kurmin sambisa na gudun kada wasu bada gurbi su saje da 'yan gudun hijirar su shiga sansanin in ji ɗaya daga cikin 'yan tawagar gwamnatin jihar borno kuma mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum alhaji usaini mangunu akwai buƙatar a yi sansan wajen raba aya da tsakuwa a gama tattance waɗannan kasan da yake wasu su ba lafiya kamar yadda ka gani a asibiti da sauransu so mu dan bada kwana kaɗan mu ga abin da halin rai zai zai yi tukuna amma lalle akwai the need uh, a tattance matan nan a san uh, ko da ma ba matan boko haram bane akwai wadanda ma suke ganin kaman ai uh, yadda aka rike su kaman wadancan wanda suka sace su sun fi rike su da mutunci da kuma wannan abu ma saboda haka akwai tankade da rairayen da za a yi amma mu dan bada lokaci kada mu riga malam shiga masallaci su su gama aikin su tukuna bincike da na gudanar ya nuna cewa tuni ma yara da kuma mata da suka yi so sansanin cikin hali na tagayyara saboda rashin abinci mai mai gina jiki yanzu haka sun fara murmurewa sanusi adamu muryar amurka daga yola najeriya